mutum ya zage ka ka gaya mai gaskiya ko ka faɗi gasken da bai so ya ji sai ka biye mashi to gasken ba za ta yi tasiri ba kenan amma tun da kai ka san matsalan shi rashin gane gasken ne yasa yake wannan sai ka rokan masa Allah ya sa ya gane ranan da ya gane yana iya zama dan gane kashe ni naka a ah, Umar bin Khattab ba zuwa yi yana so ya kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallam kamar da na suka kawo historians ba a ranan nan take karɓi musulunci ba ibn asakir a cikin wannan littafinsa ko yana karɓar musulunci mai faru nan take ya ce alasna alal haq wa hum alal batil shin ba mu bane akan gaskiya su kuma suna kan karya Kakka matafa nan da kila minti goma kafin nan shi ma akan wannan ra'ayin yake fafi maktifa makhtifa to dan me yasa muke boyewa a darul arqam bin abi arqam umar bin khattab nan take yana karban musulunci shikenan yace muje je headlong aka da umar da hamza da abubakar da siddiq radiyallahu anhu majma'in da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa'ir sahaba haka suka tafi suka yi macin headlong to ka'aba suka je suka yi dawafi abinda shawa suke gani ba zai taɓa yiwuwa ba ga umar na duk wanda ya san aife shi zo kusa da umar amma ka manta he went as a potential assassin a came back as a bodyguard buraida al-aslami buraida al-aslami radiyallahu anhu shi ma haka ya je ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zama bodyguard da ya biyo suka rako annabi garin madina lokacin hijira to aka al'amarin yake saboda haka idan kana kiran mutane zuwa ga gaskiya to wajibi ne ka yi hakuri da su wajibi ne ka yi hakuri da su za a zage ka an zage annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa sha'ir an ce mawaki ne an ce bal huwa kadhab ashir an ce wannan majnun an ce mahaukaci dimam